kafa ta ne domin al'umma ba wai don gwamnatocin kasashe ba saboda haka kaga mahimmanci da abin da ake duba shine al'umma jama'a wanda da dama in ka duba wasu kasashe kamar irin su Cote ruwa sai ka ga wato akwai 'yan Mali akwai 'yan Burkina Faso kusan kashi 30 bisa 100 suna zaune a cikin Cote d'Ivoire. Da haka ce wasu kasashe sun fita ma'ana suna son 'yan al'ummarsu da suke zaune suke cinikayya suna rayuwarsu a wasu kasashe duk su koma idan aka zo ana cinikayya tsakanin kasashen nan duk sai an biya haraji saboda haka rayuwar ba wai daɗi za ta ƙara ba wahala za ta ƙara ah, musamman ga kasashen da suke da wannan niyya fatanmu shine za a yi amfani da diplomasiya 'yan uwanmu ne muna su a shawo kansu a ci gaba da zama a